rana ashirin da hudu ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wadda ta daidai da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na goma ai na biyar daga cikin kasusuwan karatun ainihin da kuma sharhin littafin الفتوى الحموية الكبرى تشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدعوك كنسر كي غافر تامشي idan ba a manta ba karatunmu na jiya mun ɗauko matsaloli masu girma kwarai da gaske waɗanda mala ya fara tattauna mana dangane da ishara kan fara tattauna bambanci tsakanin tariƙatu salafi da kuma tariƙatu alhalaf a nan ne muka fara shiga wasu matsaloli masu matuƙar muhimmanci kwarai da gaske har mun dan tsogalo wata matsala wadda ta shafi wata kalma da ta faɗo cikin wata nuska ta wannan ainihin wato littafi lokaci ya ƙure mana ƙwarai da gaske a yau in Allah so zan ba da ƙarfi wajen tattauna muhimmancin wannan ainihin wato matsala insha Allah wadda dab wannan wuri ne za mu tashi idan mun manta ba a shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya a darasin da ainihin ya gabata yana mana magana ne dangane da abin da ya shafi zargin ainihin wato salaf da kuma hanyarsu da wasu suke akan cewa akwai kunci da kuma kuntatawa dangane da abin da ya shafi sanin Allah maɗaukacin sarki da sanin haƙiƙanin sunayen shi da sanin haƙiƙanin siffofin shi wannan zargi ne wanda a haƙiƙanin al'amari zai iya tsalle koma kan annabi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine Allah ya aiko da alqur'ani ya aiko da bayani akan Allah maɗaukakin sarki kuma ya kallafa mishi yayi bayani to idan aka koma ana zargin ɗaliban shi na farko da cewa ba su fahimci haƙiƙanin tauhidi ba na al-asma wa sifat ba su san Allah haqqal ma'rifa ba to kenan wannan zargi yana koma kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a ƙarƙashin haka wannan magana mummuna ce kwarai da gaske sai shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya yake cewa ai a ɗabi'ance bai yiwa abin da ka so shi kake kaunar shi har ka amince kana bauta mishi a ce kuma wannan abin baka bada muhimmanci wajen ka san ne shi ba domin wannan abu ne wanda yake koda ga 'yan duniya da suke son duniya za ga duk abin da suke so sun bada muhimmanci game da sanin shi da kuma gano yaya ike yaya al'amarin shi yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan in ba ku manta ba daga cikin maganganun karshe-karshe da malam ya bayani akai yace bayani dangane da ainihin wato su sahabbai dangane da alaƙar su game da sanin Allah maɗaukakin sarki da kyakkyawar fahimtar ainihin aƙida wannan abu ne wanda yake wannan littafi wanda asalin shi fatawa ne bai isa a ce an rubuta yaya aƙidar sahabbai take ba a nan ne ba kuma ta ba muka ishara zuwa ga wasu manya-manyan littafai guda ainihin hudu daga ciki da akwai littafin sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalikai da kuma ainihin kitabu shari'a ta al-imam al-ajurri mala abubakar kenan da kuma almajirin shi mai suna abdullahi abu abdullahi ibn babba a cikin littafin shi al'ibana da kuma littafin abdullahi dan gidan imamu ahmad allah maɗaukakin sarki gafarta musu waɗannan malamai da su da ainihin waɗansunsu da yawa daga cikin malaman salaf sun ba da muhimmanci game da bayani akan mecece hakikanin sahabbai da kuma aƙidarsu da kuma bayyana irin yadda suke da zurfin ilimi da cewa sun zarce kowa game da sanin Allah da siffofin shi da duk abin da ya shafi ilimi kowane iri ba don komi ba saboda su ne waɗanda annabi ya fara karantarwa kai tsaye sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to sa'annan sai malam ya ce kuma duk wanda ya nemi wannan ilimi game da gano yaya sahabbai suke wajen sanin Allah da haƙiƙanin shi ya dubi abubuwan ɗaiɗai bayan ɗaiɗai da lallai zai san cewa sahabbai sun fi kowa ilimi kowane iri domin ai ajiya din muka ji nasoshin hadisai da suke cewa babu wani ainihin wato tsuntsu da ke daga fukafukan shi yake fifirwa a sama sai da annabi ya musu karatu ya ba su ilimi akai mutanen da annabi ya karantar da su irin wannan sai zama kuma Allah madaukakin sarki ba su san shi ba wannan ainihin magana akwai jahiltarwa da kuma ainihin wato jahilci a cikinta to a yau za mu tashi ne daga inda malai yake cewa wala yajuzu aidan أن يكون الخالفون أعلم من السابقين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين في حقيقة المعرفة المعمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة وطريقة الخلف أعلم وأحكم ما يوجد سوى ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من آه، من السابقين ai ba zai yiwu ba ma har yau a ce wai yan baya sun fi waɗanda suke ainihin wato su ne magabata su ne na farko ainihin ilimi kama ya kulu abul aghbiya kamar yadda wasu wawaye suke faɗi mallam ya yuqaddir qadra salaf waɗanda ba su girmama ainihin wato daraja ta malaman farko ba a cikin wata muska kamar yadda profesa tuwajiri ke ishara cewa ainihin wato a badalin yuqaddir ɗin nan ya zo da ya'arif ina fata an gane ma'ana mimman lam ya'arif qadra salafi waɗanda suke wawaye ne ba su san darajar malaman farko ba su ne suke iya tunanin cewa wai 'yan baya waɗanda suka biyo bayan sahabbai sun fi su ainihin wato ilimi ina son ku gane wannan mas'ala amma tattauna akan cewa wai ma me ake nufi da salaf me ake nufi da khalaf bayan duk wata tattaunawa da aka zamu zo mu ji ainihin talhisin bayanin da malam ya dauko har dai karshe ya dauko daga al-Imam al-Allama al-Imam Ibn Baz Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi waɗanda waɗannan bayanai gamsassun bayanai sun sa an fahimci so da dama in aka ce salaf to yabo ne ga ainihin sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa in kuma aka ce khalaf to yakan zama kalma ce ma ta zargi to yaushe za a ce waɗanda ma zargin su ake da tuhumar su ake akan sun zo da wani abu wanda yake wannan abin ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa fassara da annabi wa ayoyin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce wai waɗannan mutanen wai har sun fi na farko waɗanda annabi ya fara karantar da su nasoshin alqur'ani suka sauka Allah ya shaida sun iya sun sani sahabbai da kansu su isu da kansu sai da ainihin suka yi shaida ilimi ainihin ga junansu abdullahi dan mas'udin da kanshi ya yi shaida wannan kamar yadda ya zo a cikin ainihin sunan jarumi da isnadi sahihi cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi sun fi kowa sun kasance a'amaq ilman wato suna da zurfin ilimi suna da kaifin fahimta waɗannan 'yan albarka a ce wai an samu waɗansu waɗanda ba ƙur'ani ba ba sunna ba ba ainihin alƙurunul mufaddala ba ba wanda ya gansu waɗanda a cewar wasu malamai ma ba a fara samun jama'ar da ake kira khalaf ba sai ainihin bayan shekara ɗari biyar ma'ana ba su ga tabi'u tabi'u tabi'ina ba masu to kuma a ce wai waɗannan mutanen sun fi mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ainihin karatu to abin cewa shine ina suka samu nasu karatun idan dai sun samo nasu karatun ne daga jikin karatun sahabbai ta yaya za a yi a ce waɗannan sahabban su suka zo da madarar ilimin da sharhin shi da bayanin shi da Allah yake cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim a ce duk da wannan ainihin bayanai da Allah madaukakin sarki da shaidawe a kansu tare da haka kuma a ce wai waɗanda suka biyo bayan su sun fi su ilimi to ina waɗancan suka samu wannan ilimin idan dai waɗancan sun samu wannan ilimi ne daga sahabbai to akwai zuku a ce waɗannan 'yan bayan baya sun fi waɗanda suka zo da asalin ilimin idan kuma ba daga sahabbai nasu ilimin yake ba ta yaya za a yi waɗanda Allah ya aiko annabi cikin su suka zauna ya karantar da su suka samu ilimi a ce wasu mutane waɗanda annabi bai zo ya zauna da su ba ba sahabbai ba ba tabi'ai ba ba tabi'u tabi'ina ba ba tabi'u tabi'ina ba suka zauna cikin su kuma sun fi waɗancan sahabban ainihin zurfin ilimi lallai wannan magana ainihin akwai yauta da kuma ainihin wato wawanci a cikinta ina fata an gane. sai ke cewa bal wala arafa Allah wa rasulahu irin waɗannan mutane waɗanda suke wawaye ne ma za ka samu irin su mutane ne waɗanda ba su san Allah ba ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wal mu'minina bihi ba su san waɗanda ma suka yi imani da manzon Allah haqiqatul ma'arifa al biha waɗanda ainihin wato ba su san muminan da suka yi imani da Allah ba su san muminan da suka yi imani da manzon Allah ba haƙiƙanin sanin da aka yi umarni da shi min anna tariqata salafi aslamu wai da suke cewa ita hanyar malaman farko ita ce ta fi zama lafiya wa tariqatal khalaf ita kuwa hanya ainihin wato yan baya wai a'lamu ita ta fi zurfin ilimi da walwata ilimi wa ahkam ita kuma ta fi ainihin hikima da tsara abubuwa da kuma ainihin tantance su ina son kusan cewa tun daga karatun farko na ɗaya na biyu da na uku da na hudu wanda muka yi in mun zo da wannan kalima nakan ce wannan kalimatu haƙƙin aradu biha batil ba wannan nishin kalimatu haƙƙin akan cewa mu mun yarda da cewa ita kalimar kalmar gaskiya ba ce a'a su a wurinsu su kamar suna faɗin ta ne da nufin tabbatar da wata gaskiya ko amma barna ce suke nufi domin ita kanta kalmar ita kanta kalmar muguwar kalma ce cewa hanyar salaf ita tafi zaman lafiya ita tafi mutunci ita tafi kaza ai kaga wannan kamar mutuntawa ne ko to amma kuma daga karshe sai aka ce amma ita kuma hanyar khalaf ita ce tafi ilimi da hikima da tsara abubuwa ai a fakaice an dawo a rushe waccan kuma domin ina za a samu mutumin da ba da wadataccen ilimi ba da hikima bashi da iya tsara abubuwa ina za a same shi kuma da ainihin wato wani zaman lafiya da sallama wanda ake bukata don haka asalin ita wannan kalmar jama'a gaskiya saboda Allah ita kanta kalmar a baƙyama ce ina fatan mun gane a nan barin ɗan tsaya tukuna kafin mu tattauna ainihin wato waccan ishara da nake mana akan ainihin wato falala ta ilmu salaf ala ilmin khalaf wanda wannan littafi ne wanda al-imam al-usuli al-hafiz al-faqih abul faraj ibn uh, uh, mala abdurrahman ibn ahmad wanda aka fi sani da ibn rajab al-hanbali mai littafin sharhin arba'un hadis nan wanda muke bi muna karatun sharhin arba'un hadis jami'ul ulumi wal hikam to ya rubuta littafi ya ce wa littafin sabulu ilmi salafi ala ilmi khalaf wannan ainihin a ce mujarrada an tahqiqin gata nan a darul ahmad su suka buga ta sannan sai kuma wannan taba'a wadda take muhaqqaqa ce wadda al-sheikh ali hasan ali abdulhamid al-asri ainihin wato haqqaqa ta ita kuma daga daru ammari wannan littafin ya kamata ɗaliban makarantar nan ainihin su same shi su karanta shi gashi nan tunda muna da shi a makarantar nan wanda ke tabbatar maka da cewa wannan kalmar ita kanta akwai ujuru a cikinta kuma mummunar kalma ce wadda babu wani alherin ma'ana a cikinta ko misƙala zarratin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai mu waiwayo asalin mas'alar da muka ce ya kamata mu tattauna a kai mas'alar nan kuwa ita ce mas'ala dangane da su ne salaf su wane ne ainihin khalaf an yi maganganu masu dama waɗanda ga sunan malamin da yake ta'aliki da takhrijin wannan littafi profesa ainihin Hamad ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri Allah ya saka mishi da alkhairi ya kawo waɗannan maganganu da inda ya ɗibo fassarori daga wuraren malamai da dama tun daga fassara a logance me ake nufi da salaf me ake nufi da khalaf har ya zo fassara a istilahance me ake nufi da salaf me ake nufi da khalaf daga ƙarshe dai har yake cewa ammal juri fi tuhfa فيحدد مفهوم الخلف بأنهم من كانوا بعد الخمسمائة shi bai juri ma yana cewa ai waɗanda ake nufi da khalaf su ne mutanen da suka zo bayan ainihin wato shekara ta ɗari biyar ibadar ƙuruni salasa bayan ainihin ƙarnonin nan waɗanda suke guda uku da Allah a buɗe abincin kawai na fata an gani to sai ke cewa min khilali ta'rifatil ulama li madhhabi salaf yumkin an nuhaddida al-maqsuda min al-khalaf فمن فمن يطلق مسمى السلف على أصحاب القرون المفضلة يكون المقصود بالخلف بناء على هذا هم من أتى بعد هذه القرون dangane da waɗannan ainihin wato fassara ingantacciyar fassarar da ya kamata mu ɗauka a kai ita ce malamai da ke cewa salaf waɗanda sun sun ce salaf abin da suke nufi suna nufin waɗannan alƙurunul mufaddala wato suna nufin zamanin ainihin wato annabi da sahabbai da tabi'ai din nan wanda hadisin imran dan husaini cikin bukhari yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum waɗanda suka ɗauki cewa iyakan waɗannan karnukan ne ake nufi da salaf to a ƙarƙashin waɗannan wa ala zalika la yalzimu min itlaqi hadha al-musamma alaihim al-khalaf annaha sifatu zammin sai zama kenan anan in suka ce khalaf suna nufin waɗanda ba su zo cikin wannan zamanin ba to yanzu suna magana salaf zamanin nan masu falala kenan to khalaf kuma fa waɗanda suka zo bayan su sai zama kenan an ce khalaf a ƙarƙashin wannan fassarar ba zargi bane wa amma man yutliqu musamma as-salaf ala manhajin muayyan amma malaman da in suka ce salaf abin da suke nufi wani tafarki na musamman fa yumkinu al-qawl inna man khalafa hadha al-manhaj yu'addu min al-khalaf to sai a ce kenan tunda dai an ce salaf ana nufin wani tafarki ne na wasu mutane na musamman to duk wanda ya saba wa wannan tafarki kenan sai a kira shi daga cikin khalaf ko da ku a wancan zamani yake wa bina'an ala zalika fa itlaqu hadhihi sifa alayhi yuradu min hazzam kenan duk wanda aka ce mai khalaf a ƙarƙashin wannan fasarar ya zama zargi kenan domin ana nufin salaf wato waɗanda suke bin manhaji na nubuwa manhaji na tafarkin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kyamaci wannan ya bin wannan menene shi khalaf to kuma yanzu khalaf a nan kenan ta zama abin zargi kenan sai ce wallahu alam qala samahatu sheikh abdul aziz ibn abdullah bin baz rahimahullah inna salaf hum ahlul qurun al mufaddala faman iqtafa atharahum bin baz yake cewa abinda ake nufi da salaf sune waɗanda suka zo a zamanin nan masu falala wanda duk ya biyo bayan su daga cikinsu to shi ma ana iya kiran shi salaf wa fara alaman hajihin matuƙar ya tafi akan ainihin tafarkinsu shi ko sai a ce fahuwa salafi su a kira su salaf alƙuruni mufaddala waɗanda suka zo bayan su suka yadda da tafarkinsu fa sai a ce musu salafiyuna wa man khalafahum fi zalika duk wanda ya saba musu a ƙarƙashin wannan kenan to shi kuma fahuwa min al-khalaf shi kuma yana daga cikin ainihin khalaf dan haka duk wanda yace shi ba salaf bane sai a ce kai ba salaf bane me kake nufi yace a ni ba ruwa na da tafarkin salaf sai a ce to kai khalaf ne dan haka kai dan bid'a ne yanzu ya kyamaci manhajin su kenan in aka ce a kai ba salaf ka ce kai ba salaf bane kai menene yace a ni ban zo a wannan zamani mai falala ba A'a to amma yaya ka yadda da tafarkin da suka bi wajen fassara alkur'ani da sunna da wajen addini da komai sai ka ce eh sai a ce to kai yanzu salafi ne kenan sai yace ce eh to alhamdulillah amma in yace a ni sassan ba salaf bane me yasa a ni ban yadda da wannan a ce mun salaf ba don ni ban yadda da wannan tafarki ba saboda tafarki ne da yake da kunci kun kunta ta kanku akan Allah ya ce ku ce kun bi annabi ya ce ku ce kun bi babu neman bayani ba wani kaza ba wani kaza to a ƙarƙashin wannan shi mubtadi'i ne dan haka sai ku kiyaye yadda za a rinka tasarrufin kalmar hatta ga wanda yake salafi da wanda ba salafi ba da wanda yake shi salaf ne da wanda yake shi ba salaf ba sai an tsaya an binciki me yake nufi da cewa shi shi ba salaf bane yana nufin kyama ne ga manhajin to ya zama mubtadi'i ya zama khalaf ya zama khalafi a ko kuwa yana nufin a shi ai bai zo a wannan zamani ba amma yana kokarin bin su to wannan alhamdulillah namu ne tare da mu yake ya kasance ainihin salafi kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji waɗannan bayanai waɗanda suna da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske a tsaya a fahimce su bari in ɗan yi mana wani ta'aliki wanda jiya na so in yi mana shi sai lokaci ainihin wato ya ƙure mana a inda ibnu taymiya yake cewa a kama ya kuluhu ba'dul aghdiya kamar yadda wasu wawa yake cewa wato kenan ashe akwai halaccin ka siffanta wasu waɗanda wautar su ta bayyana da wawaye ko kuma ka siffanta su da wauta ka kira su da sunan wawaye ashe kenan bai zama zagi ko cin mutunci ba sai dai siffanta su ne da hakikanin siffar da take tattare da su ina faɗin wannan ne saboda akwai wasu waɗanda yake 'yan bana bakwai ne waɗanda suke ƙoƙarin bin wannan manhaji amma abin takaici ba su je sun koye shi a inda ya dace da yadda ya dace sun ƙware ba don haka wai su abin da suke gani gaba ɗaya a cikin wannan manhaji babu wata kalma ta kyara ko kuma mummuna da ake iya faɗa wa wani wanda ba shi cikin kan manhajin ba shi Ibn taymiya yana cewa kama ya quluhu ba'd al kamar yadda wasu wawaye suke faɗi yanzu Ibn taymiya ya siffanta su da wauta ya kuma kira su da sunan wawaye ba don cin mutunci ba sai dan faɗin hakikanin siffar da ta zama imma lazima ce gare su dama haka suke ko kuma a ce gare su saboda sun samu kansu a daidai wannan ainihin matsalar akan wannan al'amari. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. to sai malam yake cewa fa inna haula ito kun ga anan a tsakanin nan a cikin wannan nuskar taku to akwai wata mas'ala mai girma da ta faru a cikin wannan littafi ita ce daidai ainihin wato shafi na sha takwas kun ga wurin daga daidai inda muka gama karanta من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم kun ga wurin a cikin taku taba'ar sai cewa in kanar hazihil ibaratu ko da ike ike wannan magana ta cewa ainihin wato tariqatu salafi aslam wa tariqatu khalafi a'lam wa ahkam idza sadarat min ba'd ulama idan ta zo daga wasu malamai wato amintattu kenan قد يعني بها معنى صحي هكا يزو أناكو أما معنى صحيحا ne wato idan ta fito daga wasu malamai ne to za ta iya ɗaukar ma'ana ingantacciya to kun ga wannan jumlar jama'a to muqmaha saka ta aka gaskiya ba ta a littafin nan don haka ku saurare ni da kyau ga bayanan da zan karanto muku daga cikin nuska ainihin tuwaije wadda waɗannan bayanan ina karanto su kuma zan ƙara ainihin bayanai masu ainihin dama domin in tabbatar da cewa wannan kalmar bata da shi malam tuwaijir ya sauke lamba nan saurare za ku kuratsu da kyau <clears throat> ya ce da khata'un fi hadha maudu a wannan wuri an samu ainihin wato wani kuskure ittafaqat alaihi jami'un nusakh al-matbu'a yace dukkan bugun wannan littafi gaba ɗaya sun haɗu akan wannan kuskure fa hasuna tanbihu alaihi dan haka yayi kyau in tsaya in fadakar akan shi wa zalika al wannan kuskure ko huwa idkhal jumlatin fi sulb kalam shaykh al-islam huna laysa min kalamihi wato wannan kuskure ya faru ne da yayin da aka saka wata jumlar magana wata magana aka saka a tsakankanin maganganun ibnu taymiya wadda gaskiya ba ta cikin maganganun ibnu taymiya wa hiya qawluhu ita ce cewa da aka yi wai ibn taymiya da ya gama kawo waccan ka'ida ta ainihin wato su mutakallimina wai sai ce wa in kanat hadhihi al-ibaratu ko da ike wannan irin magana idza sadarat min ba'd al-ulama idan ta zo daga waɗansu malamai wato amintattu kenan qad ya'ni biha ma'anan sahihan to zai yi ta zama tana da ma'ana ingantacciya wannan maganar jama'a kun ganta a cikin nuskar ku to malam sai ya ce kusan dukkan nuskoki da aka buga na wannan littafi haka ta faru daga ciki har akwai nuskar ainihin majmu'ul fatawa ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya gata wannan wadda ake ganin ma wai an tsaya an yi itina'i da ha wato an kula da ita an kharraje hadisanta ita ma sai da wannan ainihin kalmar wadda take gaskiya saboda Allah akwai abin mamaki a ce waɗanda za su tsayi su irin wannan aikin ma har sun bar irin wannan ainihin wato kuskuren ya faɗo cikin wannan bari ku ji ainihin gashi a cikin wannan ainihin nuska ta majmu'ul fatawa ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya wadda amir aljazzar da anwar albaz suka haɗu wajen ainihin wato abin nan ɗinta wadda maktabatul obaikan wadda shahararriya ainihin maɗaba'a ce ta sai da littattafai da buga su ainihin wato a saudi arabia gashi sai suka kawo من أن طريقة السلف أسلم wa الخلف أعلم وأحكم وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض ulama قد يعني biha معنى sahihan. wannan ainihin kalmar gashi sai ta faɗo hatta a cikin wannan nuska a cikin mujalladi na uku juz'i na biyar a cikin shafi na tara gaskiya saboda Allah na yi mamakin da ya zama wannan nuskar ba wai tsohuwar nuska ta majmu al-fatah wadda ake buga a cikin mujalladi 35 ko da bakwai ba wannan gashi su da suka aikin sun ce sun ba da inaya to a ka'ida in kuka ba da inaya ya kamata ku yi ainihin muqarana tsakanin annusar nusakh al-matbu'a da an-nusakh al-makhtuta to wannan yana nuna kawai wato sun ɗibe ta ne haka sun abin nan wannan yana daga cikin matsalar da duniyar musulunci take fama da ita yau ainihin wato rashin tsayawa a kula da kyau wajen ainihin buga littafai in ba kama wannan malamin ainihin professor tuwajiri da ya tsaya wannan aiki ba galibi wallahi wasu tafai kawai ana iddi'ai ne na wajen ainihin taƙiƙi da menene takhriji ta'aliki da itina'i duk sai kaga ainihin da'awa ce kawai mujarrada wadda take ba gaskiya a cikin ta. ina fata an gane wannan ainihin wato kamar yadda yake cewa a cikin dukkan nuskoki waɗanda ainihin aka buga da inji haka ta faru to barin tsaya in yi magana akan taku nuskar akwai takaddu da na ɗibo muku daga intanet akan wannan bugun in Allah ya so zuwa an jima za mu yi printing ɗinsu ko zuwa gobe ko karatu na gaba wanda za a kawo kowa ya samu akan wannan nuskar taku domin asalin wannan nuskar da take hannun ku wadda kuke rikewa wadda take ɗauke da ainihin sharhin Abdul Aziz ibn Abdullah Ar-Rajihi da kuma Sheikh Salih ibn Abdul Aziz Ali Sheikh wadda Dar bin Jawzi suka buga Al-Qahira asali fa ba sharhi ne malaman nan suka zauna suka yi ba abin da ya faru shine kaset din su ne aka ɗauka to sai tambaya ta taso da ya zama akwai kurakurai a cikin bugun shin an buga wannan sharhohi ne tare da sanin masu kasusuwan amsar ita ce a'a to daga nan ne sai aka buɗe fage na tattaunawa akan intanet akan ahalalhadisi.com shin kenan yanzu ya dace ga duk wanda zai ɗauki kasadin wani malami ya mayar da shi littafi ya tuntuɓi malamin ya nuna wa malamin domin malamin in yana da ta cewa in yana da gyare-gyare ya yi sai suka ce eh wannan shine abin da ya dace tare da cewa a wasu halayen irin wannan abin zai zama yana da wahala amma kuma in dai har akwai ikon ai hakan to zai fi zama daidai domin ku dubi ainihin wannan nuskar ta ainihin wannan sharhin da muke ainihin da shi wannan at-ta'liqat at-tawdihiyya ala muqaddimat al-fatwa al-hamawiyya ta الدكتور صالح salih ibn ابن ibn الله الفوزان wannan nuskar ita ma sharhi ce ta shimfiɗa ko muqaddima ta wannan littafin ita ma ba rubutawa malam salih al-fawzan ne ba zama yayi a kasir ya karantar da wannan sharhi na muqaddima amma me ya faru da ya zauna yayi da ɗaliban suka ɗauki kaset ɗin sai suka je suka zauna da suka yi transcribing wato suka sauke a takardu sai suka zauna kuma suka gyara suka tabbatar da su sun yi iya ƙoƙarinsu sai suka kai mishi ya duba ya tabbatar tukuna har ya sa hannu a nan ya nuna ya amince da abubuwan gashi da rubutun hannun shi a ranar ashirin da ainihin wato shida ga watan rabi'i nisani hijira na da eh, dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara bara waccan kenan kun ga ga ainihin rubutun hannun shi inda da kanshi ya tabbatar da cewa e ya amince da wannan ainihin bugu gashi nan saboda a tabbatar da cewa ba wai kasa ɗin kawai suka ɗauka suka ainihin watsa a takarda ba tare da shi ya ainihin amince ba ina fata an gane gashi nan suka kawo tarihin kuma ma yadda lokacin da yake karatuttukan a cikin ainihin kaset da masallacin da yake da garin da yake a riyadh ne a masallacin amir muta'ib da sauransu gashi nan dai duk waɗannan baki ɗaya suna tabbatar da cewa dole ne al'ummar musulmi su rinka taka tsantsan wajen waɗannan abubuwan yanzu kun ga ai a cikin matanin muskar ainihin wato hamawiya ta wannan wadda shi malam salih fauzan ya sharhi ba samu wannan kalmar ba ba a same ta ba domin an tsaya an kula an tantance abin da yake daidai to wannan din insha Allah ta'ala kamar yadda na gaya muku gaskiya akwai kurakurai tun daga cikin matanin har cikin sharhi da ya faru to amma abin da yake faruwa mu a kasashen mu anan yan kasuwa da suke zuwa ainihin galibi daga Kano suke siyo littattafan yan kaɗan ne daga cikin su ɗaliban ilimi sauran yan kasuwa ne waɗanda kawai so suke su siyo kawai su samu kuɗi in sun ji ana neman littafi kaza kawai wani littafi ma gaskiya daga nan Najeriya ne in suka samu asalin original copy ɗin shi daga Saudiya sai su kai Masar sai a je ainihin sai a sake trans a sake typesetting a sake shirya shi sai ainihin a sake buga to kuma za a yi abu ne na yan kasuwa raba raba haka kawai kawai kenan sai a buga don haka sai ku ga kurakurai suna ta faruwa da makamantan haka to kuma a nan ƙasar tamu gaskiya na lura malaman da ke karantarwa da dama ba su damu da taka tsantsan akan muska kaza akwai kuskure cikinta muska kaza akwai kaza da ya faru cikinta don haka su ma ɗaliban da masu sai da littafan wallahi al'azim ba su damu ba barin gaya muku karara akwai abokina a kano wanda yana ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi kuma malami ne ma don khirriji ne na ainihin jami'ar islamiyya da ke nijar mala ibrahim da aka fi sanin shi da mala ibrahim ɗan nijar wata rana da muka zauna da shi yana gabata min da littafai sai nace to amma ai wannan littafin mu in haka ne ba za mu so irin wannan ba ga irin ta hakikin da muke so ga shi mu sai ta hakiki kaza mu sai nuska kaza sai madaba kaza sai ce ya rantse da Allah yana mu'amala da kusan duk malaman kasar nan akan harkar littafai amma shi bai taba jin wani malami ma da ke irin wannan duk malami kawai in yace yana son bulugul maram duk wanda ka kawo karbe zai ne yace fatul bari duk wanda aka kawo karbe zai to dole ne a cikin ainihin ɗaba'ar na littafai a rinka samun wanne ne za a dogara da shi wani ta haƙiƙi wace ɗaba'a ta wace maɗaba'a ta wace shekara ba don kuma saboda waɗannan abubuwan da muke faɗi a yanzu su ne a zamanin da malamanmu in suka tashi karanta littafi ko karantar da littafi in ya je ya kwafi sai ya yi muƙaranar wannan sai ya gwada wannan nuska wannan kwafi da ya yi da ainihin wato asalin inda ya kwafo da kuma wasu muskoki waɗanda suna da dangantaka da malamin mai littafin ko kuma kai tsaye ma da ta mai littafin don a tabbatar abin da ke cikin shi ne daidai yanzu ga misalai zan yi mana waɗanda a cikin littafin da ya shahara gare mu a ƙasar nan littafin bulogul maram yanzu littafin bulogul maram akwai abubuwa da suka faru cikin shi na kwan gaba kwan baya a nuskar da take hannunmu a ƙasar nan nuskar darul fikar wadda ainihin hamidu fiƙe ainihin bugata a cikin wannan nuskar tun daga muqaddima inda zaka ga a cikin muskar da ta shahara a wurinmu wajen lissafa a immatul hadis sai ga an ce bukhari muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibn maja haka aka gabatar da tirmizi akan nasa'i amma a cikin muskar da samir ya tsaya ya haƙaƙa ta ya kharraja hadisan ta keke da keke za ka ga cewa gabatar da nasa'i ake yi a kan ainihin tirmizi haka hannun ibn hajar da kanshi ya rubuta cewa bukhari muslim abu dauda nasa'i sannan tirmizi sai ibn maja kuma wani hata ilmance ma haka ya kamata ya zama domin shi kanshi ainihin wato tirmizi ana samun hadisai waɗanda suke mawdu'ai ne ma a cikin ainihin littafin shi wanda kuwa ba a samun waɗannan a cikin littafin ainihin nasa'i kenan inda inda inganci ne zai sa a jiranta su haka wanda kuma inganci ne tunda aka gabatar da bukhari akan ahmad tare da ahmad malamin bukhari ne amma sai aka gabatar da bukhari aka ce muslim aka ce abu dauda to a wajen inganci littafin da ke biye da abu dauda shine annasa'i sannan sai ibnu maja sannan sai tirmidhi sannan sai ibnu maja ina fata an gane kun ga wannan ya faru a cikin nuskokin bulogul maram gaba ɗaya na ƙasar nan da ake karanta amma ba a faɗa haka ba sai lokacin da muka zo zamu yi bulogul maram wani karatu na ƙarshe a ainihin tudun wada lokacin da muka sa nuska ta samir muka fara tattauna wannan matsala abu na biyu shine me a cikin bulogul maram akwai ibarori waɗanda suke suma an kamma su ne an shigar da su ne waɗanda ba ibn hajar ya kawo su ba a cikin bulogul maram akwai wasu hadisai ma waɗanda ba ibn hajar ya kawo su ba an saka su ne misali yanzu hadisin farko da ibn hajar ya ruwaito shi a cikin bulogul mara da ya kawo waɗanda suka ainihin fitar da shi ibn abi shaiba da al'arba'a su ne abu dauda eh, ahmad da abu dauda da nasa'i da turmizi da ibn maja sai aka kuma sa warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad to amma ita wannan kalmar in ka dube ta a yadda ma ta zo a cikin ainihin bulugul maram din an yi mata wani ainihin kausi mai kwana asali a cikin nuskar hamidul fiqi ne ta zo amma ba ta a cikin bulugul maram wanda ibn hajar ya rubuta amma kun ga haka ake karanta gaba ɗaya ba ma a bayyana mutane ko da ganin wannan kausin ma mai kwana ya sa a ce to wannan fa ishara ce zuwa ga wannan kalmar shigar da ita akai kun ga ba a faɗaka ga wannan ba abu na gaba akwai hadisi sukucin da guda ba shi a cikin bulugul maram hadisin ainihin abu huraira na addu'al wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وانا حديث رواه البخاري أبلوغ المرام بابشي ولن ديجما kawo wannan babi na kiran sallah sai ya samu a gefe haka daga ƙasa sai ya rubuta shi da biro to kawai da aka tashi za a buga bulogul maram kawai sai aka ɗauki wannan hadisi sai aka saka shi a ciki kawai wannan ibara ma za ku ga a cikin wani bugu na ƙasar indiya haka ya faru wannan ibara asali ba ta cikin littafin a wani bugu da aka yi na ƙasar indiya an ɗauko ne tana ƙasa ne a hashiya take a hamish sai aka ɗauko kawai sai aka saka ta a ciki kun ga gashi irin haka ya faru da bulogul maram yanzu malami nawa ne ya karantar da bulogul marami a najeriya ko yake karantar da bulogul marami a najeriya yake faɗa kuwa ga irin wannan to haka ire-iren waɗannan kurakuran suke a cikin bugu minhajil muslim wanda darul fikar ta yi da minhajil muslim wanda darul jil suka yi haka wannan kurakuran suke a cikin littafin umdatul ahkam al-umda fil ahkam ta al makadisi haka waɗannan irin kurakuran suke a cikin arba'un hadis arba'un hadis gaba ɗayan muqaddimar shi ma da ainihin littafin da nawawi alkawari zai sa wanda zai fassara garibul hadis kalmomin duk babu a ƙasar nan da ka buɗe arba'un hadis kai sai ga an sa alhadisul awwal babu muqaddiman nawawi babu ɗan ƙaramin littafin da nawawi alkawari zai kawo duk wannan ana karantarwa abin takaicin shine saboda galibin malaman fa ba sun koyi ilimi bane ta hanyar malanta irin ta da ta ilimin malaman salaf kawai mutum ne saboda ya je ya karanta lugal arabiya ko yana da masters ko yana da phd a luga ko ya je haya islam ko diploma ko ya dan yi karatun soro ko kuma naɗa shi limami kawai shi kenan sai zo fara karantar da littafi ba tare da duban ire-iren waɗannan ƙa'idojin ba shi yasa waɗannan ɗabi'un da ake jin nake yi sai nakan yi ina ba da haƙurin cewa a yi haƙuri kafin a saba da su ba wai laifi ba ne amma saboda abu ne wanda za a ce ah madadin a fara karatun littafi duk littafin da albani ya zo zai karantar sai ta kawo wasu tarihi da wasu bayanai da bugu kaza nuska kaza an yi kaza an yi kaza wallahi wannan mu haka malaman suka karantar da mu kuma wannan shine abin da mu muke karanta a cikin tarihin malaman da cewa haka ake domin a tabbatar da cewa wannan nuska makaru'a ce an karanta ta a gaban wani ƙwararren malami ya tabbatar da abubuwan da ke ciki gyare-gyaren kuma ya faɗakar. don haka gaskiya wannan nuskar jama'a ni kun ga nuskar da na koyi karatun littafin nan da ita ga ta alfatwal hamawiyatul kubra gashi ba ni iya tuna dai abubuwan da suka faru a lokacin amma ni tun a lokacin malamai na ba da so karantar da ni sai da suka mini ishara zuwa ga waɗannan bayanan gashi ma ni sai na sa fensir haka ne suka akan abin akan ibarar gashi a cikin shafi na ainihin goma sha uku na wannan littafin asali ni da wannan littafin ga ta nuskar da na koyi karatu wadda ainihin wato a takdim na Sheikh Muhammad Abdulrazak Hamza ata da wannan nuskar na koyi karatun to a cikin wannan nuskar a wannan shafin ainihin da daidai wannan kalmar take shi sai da aka yi mana ishara lokacin akan cewa asali dan haka a wannan bugun ma sai da suka sa wani dash tukuna sannan aka sa wa in kanat hadhihi al-ibara idha sadarat min ba'd al-ulama qad ana biha ma'anan sahihan gashi nan gaskiya sai da na sa fensir tun a lokacin ma na ɗan yi suka a kanta gashi haka so biyu jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan gaskiya saboda Allah ba don koyo ba domin a riga a san abubuwan nan a bisa yadda ya kamata dan kar a ta kwamsa al'amura jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to bari mu dawo mu ji abin da professor Tuwajiri ke faɗi dangane da wannan kalma a cikin ta'aliqin shi yace ya tarajjahu anna hadhihi al-ibarata laysat min kalam shaykh al-islam maganar da take gaskiya mai karfi ita ce wannan maganar ba ta daga cikin maganganun ibnu taymiya wa inna ma uqhimat fi amdan imma dai an saka ta ne da gangan domin za ta haifar da wata fa'ida ga wanda ya saka ta ina tabbatar muku da cewa har aqidatul ah, al-aqidatul tahawiyya a cikin matanin ta sai da aka yi wasu irin ibarori haka waɗanda waɗannan ibarorin gaskiya saboda Allah malamai irin su bin Baz da Nasiruddin Al-Albani da makamantansu sun tabbatar da cewa ita ma an saka ta ne a cikin maganganun ainihin fahawi sai malam yake cewa ko dai zama an saka ta da gangan ne au sahawan ko kuma an saka ta ne da ainihin kuskure da iddatu umuri saboda wasu dalilai waɗanda malamin ya dogara da su min ha daga ciki awwalan na farko adamu wujudi hadhihi al-jumla fi jami'in nasakh al wannan ainihin jumlar ba a same ta ba a dukkanin ainihin wato nuskoki waɗanda suke na rubutun hannu na wannan littafi wallati adadu ha ila tis'i nusakhin wanda yake adadin nuskokin da suke na rubutun hannu ko jama'a sun kai guda tara ada wahida in ba nuska kwaya ɗaya ba rak wa hiya ihda nusakh al-zahiriyya wadda take da rakami na dubu uku da ashirin da takwas a ita ce kawai a bugun a rubutun hannu aka ga wannan ibara amma a cikin sauran guda ainihin tara gaba ɗaya to ba a ainihin samu wannan ibara ba kun ga wannan ke tabbatar da cewa to akwai magana kenan domin dama a ka'idar littafi in za a haka kashi za a koma a dubi rubutun shi na hannu wanda shi ake so ya zama madogara sannan jimin anna tilmina shekh islam ibn abdulhadi hadi wallazi kanat wasatuhu qariban min wasati shekhi ama 44 wa 800 hijriya saqa juz'an min al fi kitabihi al-uqud ad-dirriyya ah, ولم يذكر هذه العبارة ibara yace kuma daga cikin dalilan da ke ƙara ƙarfin haka akwai ɗalibin ibn ta'imiyya wanda yana bada muhimmanci game da tarihin ibn ta'imiyya kuma ya ba da muhimmanci kwarai da gaske game da tarihin wannan littafin da gwagwarmaya wannan littafin wanda har ya ɗibo ɓangare mai yawa ma daga cikin ainihin wannan littafin ya saka ainihin a cikin littafin shi daga cikin shafi na sittin da bakwai zuwa shafi na casa'in da ainihin hudu wannan littafin ba manta ba yana daga cikin littafan da jiya muka zo da su ainihin wato dangane da tarihin shekul islam ibn taimiya al'ukudu durriya fi manaqib shekul islam ibn taimiya na ainihin wato al'imamu abi abdullah muhammad ibn ahmad ابن عبد الهادي الدمشقي الصالحي al سنة أربع وأربعين anan sai sa ainihin wa saba'ami'a anan kuma sai sa wa samanimi'a wa saba'ami'a din da nake ganin shine zai zama daidai insha Allah ta'ala wannan ainihin a cikin wannan littafin jiya da muka kawo to ya kawo wannan bangaren na littafin amma san ba a ji ambaci wannan kalmar ba kuma almajirin ne littafin ne wanda in manta ba su aka karantar da littafin su suka ga gwagwarmaya ya da labari a jiya yadda muka ji na irin ɗauki ba daɗin da ma aka shiga da fita wuraren ainihin alƙalai da sauransu wannan kun ji dalilin da malam ya ƙara ya to ashe na ma yi tsallake wajen karanto ainihin dalilan wato bayan da ya kawo awwalan sai kawo saniyan ba hunaka nusa hindiya yake akwai kuma wasu muskoki na kasar indiya wato kwafi na kasar indiya hajariya wanda bugun dutse ne sai wani lokaci zan kawo muku misalin bugun dutse za ku gani insha Allah ga kamar rubutun hannu ne amma kuma ainihin wato da abin nan aka da inji ake ainihin printing din shi daga ƙarshe ko kuma suna gurza shi ne a zamanin da da ainihin wato fasaha ta duwatsu daga cikin misalan bugun dutse su ne irin mu na ƙasar hausa nan na su dan fodiyo za ku ga asali da hannu ne za a je a kakkarta amma a dutse za a karta a haka a je ainihin ai ta bugawa a kan takarda ana abin nan bugu ne dai mai wahala to irin wannan bugu na wannan littafi tubi'at qadiman qabla nahwin min mi'ati sana an buga shi ainihin kusan shekara ɗari da ta gabata wubi at hadhihi ibara sai aka samu wannan magana wannan jumlar da ake gwagwarmaya a kanta ta'alikan fil hamishi an makala ta ne kawai a gefen littafin a ƙasa a hamishi a hashiya ina fata an gane walam tudkhal fi sulbi kalamin sheikh ba a saka ta a cikin asalin magana ibnu taymiya ba kun ga magana da nake faɗi kenan yanzu kun ga wannan na daga dalilan da ke karfafa akan cewa me yiwa wani ne ya yi ta'aliki ya sa ta cewa ko da yake wannan maganar da wani malami ne daga cikin malamai ya yi ta to da sai a ce za ta iya ɗaukar ainihin wata ma'ana sahihiya kawai wani sai ya kimo kalma kawai sai saka ta a ciki ko dai da rafkannuwa ko da ganin cewa ta dace a saka ta ko kuma ya yi ta ne da gangan saboda littafan malaman salaf da dama sun taɓa samun kansu a hannun makiya daga cikin 'yan bid'a daga cikin ainihin orientalist tura waɗanda suka zo suka mamaye ainihin ƙasashen musulunci suka kwashe ainihin littattafanmu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka da sa'annan sai kuma ya kawo wannan ainihin dalili na tabbatar da cewa ibnu abdulhadi wanda ya bada muhimmanci game da tarihin littafin da tarihin ibnu taimiyya wanda rasuwar shi kusan lokaci guda dab da dab da ainihin ta malamin shi ya tabbatar ainihin da wannan nuska a cikin littafin shi amma bai ambaci wannan ibara ba babu wannan magana a cikin littafin shi wanda su ne ɗaliban kuwa sannan dalun daga cikin dalilai da malamin ya tabbatar wanda yake shine na ƙarshe anan yace an hadhihi al-ibarata batilatun fi ma'anaha yace ita wannan ibaran ma to tana da mummunar ma'ana wa qad takunu mudkhala ta iya yiwuwa an shigar da ita ne li tawsihi maqulatin batila dan ta bada damar a gina wata maganar banza a kanta duk ana iya yin haka ina fata an gane duk ana iya haka domin ainihin a abin nan a yau masu kirkira hadisan ƙarya hadisai ba tulai mawdu'ai ba su ne suka kirkiri ainihin wato tilkal ne qulqula wa inna shafa'atahunna la turtaja suka danganta cewa wai wannan ainihin wato kalmomi ne da shedanu suka jefa annabi a cikin karatun qur'ani ba subhanallah Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a gaskiya wannan kalmar abin nake so kowa ya samu biro in ba fensir in ma ba biro ba a na tsaye ja layi ainihin a samanta dalili akan cewa lallai akwai alamar tambaya akan wannan randa Allah maɗaukakin sarki ya sa ka samu ainihin damar zama ka yi wannan binciken kai ma sai ka ƙara bincike a kai domin wannan jan layi da za ka yi a sama shine yake nuna to akwai magana da yake nan na fata an gani na wannan magana na ina dan zuwa kaɗan jama'a kuma kun ga wannan jama'a na daga cikin littattafan ibnu taymiya da aka buga da dadewa majmu'atul rasail al-kubra a cikin wannan ainihin nuska ana cewa at-taba'atul muniriya an fi gaya musu wannan haka ake siyan su yan kubul kubul lokacin naira talatin mukan siye su guda biyu haka to wannan an tattara littafan ibnu taymiya ne manya-manyan rasail din irin waɗannan ina fata an gane daga ciki wannan risala ta zo ta ibnu taimiyya amma sam wannan kalmar a ciki bata zo ba wannan kalmar ta cewa ainihin wato a menene da da daga wasu daga cikin malamai ne kaza kaza gashi nan sai da ainihin a cikin wannan nuskar babu inda wannan ainihin maganar ta zo bari ku jin karanto yadda wurin yake yace min anna tariqata salafi aslam wa al khalafi a'lam wa ahkam sai ce fa inna hadha alqawla idza dabbarahu al-insan wajadahu fi ghayatil jahala ka gani babu wannan ainihin kalmar a ciki Allah madaukakin sarki kiyaye na shi ce kama ya ƙoluhu Allah babu al'arabiya mimman lam yuqaddir qadara salaf wala بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المعروف المعمور بها من أنها طريقة الثلاث يداشمن بهكا saboda haka hatta a cikin wannan taba da aka fi sani da ainihin wato a taba almuniriya ta majmu'atul rasail al-kubra ibn taymiya juz'i guda biyu ne ga shaka suke abin nan wannan bata zo ba gaskiya saboda Allah duk waɗannan na daga cikin abubuwan da suka ƙara ƙarfafa cewa gaskiya saboda Allah akwai matsala dangane da wannan ainihin wato nuska wadda ta zo a haka na malamai ce ce tambayar ka ya ce eh wannan magana shi ce na fata an gane na كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أعلم وطريقة الخلف آه، آه، أتم كن إيه، أعلم وأحكم wannan ainihin magana to kawo ta cewa kuma wa in kanan hadhihi al-ibaratu ila sadarat min ba'd al-ulama qad ya'ni biha sahihan wannan ai akwai tanaqudin abin da ya gabata akwai tufka da warwara Allah madaukakin sarki taimaka to sai mu koma cikin karatun littafin insha Allah malam ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi yace fa inna ha'ula al-mubtadi'a الذين يفضلون طريقة salas على طريقة السلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث yace lallai dai ka sani da cewa su waɗannan yan bid'a alladhina yufaddiluna tariqata al-khalaf ala tariqati salaf waɗanda ke fifita hanyar malama hanyar yan baya a bisa hanyar malaman farko inna ma utu min haythu zallu wannan ainihin wato hallaka ta zo musu ne ta yadda suka zaci cewa anna tariqatas salafi hiya mujarrad al-iman bi alfaz al-qur'an wal hadith kun ji asalin dalilin batansu dalilin kuskuren su na fifita hanyar khalaf akan hanyar salaf ita ce ne su yi abin da suka fahimta kuma sai suka yi gini akan wannan fahimta ita ce cewa ita hanyar salaf dangane da imani da ilimi ba wani abu na ilimi ba wani abu na imani sai dai yadda kadai da lafizan alkur'ani da hadisi min gairi fiqhin lizalika ba tare da fahimta haka ba har yanzu har yanzu yan bid'a suna zargin malaman hadisi da wannan sai a ce wai su bin baz su usaimin su albani wai ba sa fahimtar ainihin implication ba sa fahimtar ma'anonin kalmomi wai kawai suna ɗora mutane ne akan ku yi imani da haka to da dan girman Allah an aka ce waɗannan al'ajillatul fuqaha al'ulama ar-rasikhuna fil ilmi aka ce waɗannan ba sa fahimta bin baz a ce bai fahimci aqida ba Usaimin bai fahimci aƙida ba Nasiruddin al-Albani bai fahimci aƙida ba to wannan kam shikenan sai kowa kuma ya koma gefe guda kar kai kar ma ka ce wani abu don kamar a ce abubakar a zamanin sahabbai su umar su usman da su waɗancan mutakallimai suka ce ba su fahimci aƙida ba kawai imani suka yi to yanzu kai me ka isa ka ce to da fahimtar waɗancan kake aiki to kuma an ce su ma ba su fahimta ba to an rushe ka kai ta sama da ƙasa ina fatan an gane sai ke cewa wannan shine asalin matsalar da ta saka su a cikin wancan rikicin shine wai su abin da suka ɗauka shine salas. ana gaya musu ne kawai Allahu fi sama sai su yadda istawa alal arshi sai su yadda ayin Allahu Allahu! fi sama kawai shi ke fa amanu bihi amma wai ba su fahimci a hakikanin ma'anar waɗannan ainihin hadisai ba wai bi manzilatil ummiyin allazina qala fihim wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wai sai su khalaf suke cewa ai su salaf a matsayin ummiyai suke wato ummiyai su ne waɗanda ba su yi karatu ba waɗanda dai kawai faɗa musu abubuwa ake kawai sai su yi fatan alheri sai su karɓa abin waɗannan da Allah yake cewa wa minhum ummiyuna daga cikin ainihin wato yahudawa akwai waɗanda suke ma ummiyai ne jahilai ne la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ba su san komai na karatun da ke cikin littafi ba sai ainihin wato burace-burace da maganganu masu daɗi da ake faɗa musu wai sai su waɗannan halaf da sai suka ce wai salaf su ma haka suke matsayin ummiyai suke ba su da wata fahimta kawai dai annabi yana faɗa musu ne suna yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan yana daga cikin ainihin wato wani sharri kuma wanda yake mai matukar girma kwarai da gaske wanda ainihin suka faɗa ainihin a ciki Allah ya kiyaye a nan akwai wani ainihin wato ta'alikin wanda shi malam ainihin tuwaijiri ya yi shi a inda ya magana dangane da cewa zannu anna tariqata salaf hiya mujarrad al-iman bi alfaz quran yace ishtaharat hadhihi al-maqula 'an al na. wannan magana ta shahara daga cikin ainihin wato masu ilmul kalam wallazi hammalahum wallazi hamalahum ala hadhihi almaqula abin da ya kai su ga ainihin faɗin wannan magana da yadda da ita an hadhihi al-usul wal qawa'id allati ibtada'uha waɗannan ƙa'idoji da waɗannan tsare-tsare na usul da suka kirkiro wa yanzu umuna annaha min usuluddini kuma suka riya cewa waɗannan daga cikin asalin sune ƙa'idoji na tushen addini sai suka ce qad alimu anna sahabata lam yaquluha su da kansu sun san cewa sahabbai ba su faɗi waɗannan ƙa'idojin ba wato bari ku ji asalin abin da ya faru da suka bi suka kirkiro wasu ƙa'idoji suka ce sai wanda ya san waɗannan ƙa'idojin sannan zai san tauhidi wanda duk bai san waɗannan ƙa'idojin ba zai san tauhidi ba to da suka kirkiro waɗannan ƙa'idoji su kansu sun san cewa sahabbai ba su ainihin wato faɗi waɗannan ƙa'idojin ba walahum min almanzilati fi nufusin nasi ma la yumkin daf'uhu sannan kuma sahabbai na da daraja a cikin zukatan mutane da ba za ka iya tunkuɗa wannan darajar ba وقد أكثر العلماء من أهل السنة قديما وحديثا rabbi الرد عليها don haka malamai na ahli sunna tun da har zuwa yanzu sun yawaita yin raddi akan wannan kalma cewa sahabbai ba su da fahimta sahabbai imani kadai suke da shi sahabbai ba su san waɗannan ka'idoji na usul ba waɗanda sai da su ake sanin ainihin imani to tunda sahabbai da san su ba san imani a hakikanin shi ba wa tajhilu man qala biha wa tadlilihim sannan malamai tun da da yanzu suna nuna duk wanda ya faɗi irin wannan magana lallai suna ainihin ce mishi jahili kuma suna ce da shi batacce wa qad ashara ilai al-hafiz ibn fath ibn hajirin ya yi ishara zuwa ga ainihin wannan kalma a cikin fathul bari mujalladi na sha uku shafi na ɗari uku da hamsin da biyu والزبيدي ده العلامة الزبيدي في اتحاف في اتحاف الثابت المتقنين آه متقين أكيد مجلد نبي شافي ندليل شابي شرح إحياء علوم الدين نه والبيجوري ده كما بيجوري أتكين شرح ما جوهرة التوحيد شافي نتف إن ده دي سنة إشارة زوا ده أينهم ونن كلمة سأنن كما ده بياني أكن هدر ونن كلمة domin akwai haɗari ka ce ai misali jama'a yanzu kamar da ku yanzu sai ka ce duk wanda bai san farillan sallah a sunnonin sallah kaza kaza ba kamar magana nan da mai qawaidi ya faɗi wa man la ya'rifuha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batilatun kun san cewa wannan maganar a fiqhu matsayin da matsayin ta ɗaya da wannan wannan magana ka tobara ce domin ka ce wanda bai san waɗannan farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah makaruhan sallah abubuwan da ke bata sallah to bai san komai ba a cikin addinin Allah kuma sallah shi batacciya ce to sahabba ba san su ba Imam Malik ba bai san su ba illa ya zama dai suna nufin ma'anonin su tare da cewa ko da ma'anonin suke nufi wannan shirme ne domin wancan musu salatuhu mutumin nan da ya zo yana tsatacciyar sallah annabi ya koya mishi ai malamai sun tabbatar da cewa idan mutumin da ba shi da ilimi ya koyi sallah a hannun malami ya je ya sallah kamar yadda malamin ya nuna mishi a bisa babi na inganci ko rashin inganci to sallar shi ta inganta don ya yi ta a bisa yadda malami ya koya mishi to haka ce mishi me matsayin kaza ce bai sani ba kaza sunna ne ko mustahabi ce bai sani ba to a ƙarƙashin waccan magana ta qawaidi fa sala la ya'rifu shay'an fa fi dinillahi a cikin addinin Allah bai san komai ba fa salatuhu batilatu wannan magana a babin fiqh irin su ɗaya da wannan magana a cikin ainihin babin tauhidi jama'a cewa waɗannan ƙa'idoji na ilimi na falsafa na ilmul kalam waɗanda su razi da su ibnu farag da su ghazali da su ibnu farabi da su ibnu sina da duk waɗannan mutane da suka shiga cikin rudani da hayaniya waɗannan ƙa'idoji duk wanda bai san su ba to bai san ainihin wato addini ba to sahabbai ba su san su ba to za su ji tsoron su ce aiko sahabbai don haka jahilai ne su faɗi munanan kalmomi sai suka yi hikima sai suka sake da cewa hanyar sahabbai ita tafi zaman lafiya don ita mujarrabin imani ce da yadda amma hanyar yan baya daga cikin mutakallimuna ita kuma ita ce fi hikima tafi ilimi tafi bayani duk wannan ainihin wato sharri ne mene ko da tsoratarwa ce amma kuma ai mai ce ma'anar karma take bayuwa zuwa gare ta ai akwai abin da zai zama tsoratarwa ne kake yi kamar yaro ne yanzu ka ce mishi kai ga zaki nan ga zaki nan lallai tsoratar da shi kake shiru ko to amma a wurin Allah kai matsaryaci ne saboda hadisi ya tabbata wata mata ta nuna wa yaro abu haka zo zo sai ta miƙa min sai karba sai annabi ya ce Allah ya soki ta ce kamar ya ce ai da baki bashi ba da an rubuta ki a wurin Allah ke matsaryaciya ce sai ta ce yanzu har ƙarya da muke wa yaro yanzu za a kama shi a mishi wanka in ya gudu din nan haka ce eh, ƙarya ce za kuma rubuta ki ce a wurin Allah saboda haka abin da suke nufi shine ne tsoratarwa ko to amma a daidai wannan lokacin kuma kalmar ta haifar da wani dameji kamar yanzu masu bin tijjaniya ne da suke nuna cewa wanda ainihin a amaro na lam yaqra'u salatul fatih zahabat majanan duk wanda bai karanta salatul fatih ba rayuwar shi ta tafi a banza to yanzu annabi bai karanta ba sahabbai ba su karanta ba tabi'ai ba su karanta ba tabi'u tabi'ina ba su karanta ba su imam maliku duk ba su karanta ba to yanzu duk waɗannan a eh, amaruhum zahabat majjana to akwai kalmar da zaka faɗe ta kai ba abin da kake nufi kenan ba amma kuma sai ka ga shi wanda kake faɗe saboda ya fi ka fasaha da fahimta sai ce maka kai ban yadda da wannan kalmar ba kamar ka haɗu da mutum ka ce a ah, wane ya ubanka bai da lafiya ne madadin ka ce a wane ya mahaifin ka ce a wane ya ubanka <laughs> kaga kai abin da kake nufi saboda baka goge da hausa ba gaskiya ne uba ne to amma yadda ka kawo kalmar fa ta haifar da wata barna kuma wadda har za ta hana a yi murna da gaisuwar da kake <laughs> ina fata an gane saboda haka kalma ya kamata duk yadda za ta zama tana da wata kurmin ma'ana wadda za ta haifar da wata fitina a kauce mata Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai kuma ainihin mu koma can sama a inda nan ma malam ya kawo ainihin wato da ta'aliki akan cewa wa minhum ummiyuna dinnan bayan da ya gama kawo ayar kun ga ya kawo ayar ne domin ya shaida a kan yadda suke kwatanta sahabbai cewa sun dauki sahabbai a matsayin ummiyai ne ko sai malam tuwajir sai ce wa hadha kadhibun waftira'un ala salafi hadhihi umma wannan ƙarya ce kuma da sharri da aka yi wannan farkon wannan al'umma wato magabatan wannan al'umma a ce wai sahabbai ba wani abu sai yadda da lafazan alkur'ani da hadisi ba su da fahimta kamar matsayinsu kamar matsayin ummuwai ya ce wannan karya ce karyar kuma ta ƙirƙirar sharri ƙaryar banza ce aka yi magabata ya kone ibn al ga abin da babban malami ibn al ya ce aka zo عن رسول sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم Alƙur'ani wa ma'ani. sahabbai sun ainihin wato koyi lafizan alkur'ani da kuma ma'anonin alkur'ani ku kiyaye wannan jama'a sahabbai sun koyi karatun an koya musu ƙira'ar an koya musu a tajwidance an koya musu hukunce hukunce an koya musu fikihu an koya musu ma'anonin komai bal kanat inayatuhum bi akhdhil ma'ani a'zamu min inayatihim a'zamu min inayatihim bil alfazi kai sahabbai sun fi ba da muhimmancin sanin ma'anoni ma fiye da sanin ainihin lafuzza ya hulumar ma'ani awwalan so da dama sukan fara ɗaukar ma'anoni su san menene dokokin Allah sun ma ya hulumar alfaza sannan sai su zo sai su koyi karatun wannan magana tana nan a cikin muktasar na ainihin as-sawa'iq a mujalladi ainihin wato ko juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da tara وقد رد الشيخ على هذا الزعم الباطل من ستة أوجه ابن تيمية رد wannan maganar. sai da ya kawo fuskoki da hujjoji guda shida a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na biyar shafi na 156 zuwa 163 kun gane magana da ibnu taymiya ya ita ce ne ita ce cewa sahabbai kaɗai ba su da fahimta ba sa tsaya suna fahimta karatu sai dai rike ainihin lafuzza ibnu taymiya ya raddinta a cikin ainihin wannan littafi nashi majmu'ul fatawa Allah ya taimaka mu sake komawa ainihin wato sama a inda yake cewa wa anna tariqatal halafi kuma wai sai suke cewa ita ainihin hanyar khalaf hiya istikhraju ma'anin nususul masrufa wato hanyar malaman nan da suka zo na baya waɗannan waɗanda su ne abin zargi mutakallimu na ɗin nan an gane wai hiya istikhraju ma'anin nusus hanyar su ita ce hanyar ƙoƙarin fitar da ma'anonin nasoshi al-masrufa an haƙa'iƙa waɗanda ake karkatar da su daga haƙiƙanin su amma ba wai karkatar da son zuciya ba abin da suke so su ce bi anwa'il majazat da nau'uka na majazi wa gara'ibul lughat da kuma ainihin wato lugha wadda take ainihin wato ba a ma saba jinta ba wato abin da wannan magana take nufi ita ce yayin da suka nuna cewa su malaman farko hanyar da suke bi wajen eh, wajen karatu shi ne rike karatun kawai babu fahimta karatu to amma dangane da su na baya fa wai sai suka ce su kuma na baya suna amfani da ainihin ilimi na lughal arabiya na balaga da, da majazi da ainihin lugogi waɗanda suke masu tsauri da waɗanda ma ba a saba jin su ba domin nassoshin da suka zo a zahiri sai su karkatar da ma'anarsu misali yadullahi fauka aidihim madadin su fassara yadu ala zahiriha sai dai su nasaha Allah madaukakin sarki daga dukkan naqasa da kuma ainihin misaltuwa da wata halitta ala alqa'idatul mashhura fil qur'an laysa kamithlihi shay'un madadin su dauki yadu akan cewa hannun Allah Allah yana da hannu amma su tsarkake Allah daga kamanta Allah daga hannun iri kaza ne ko kuma ƙaryata hannun ko kuma sai su ce hannun ba hannu ake nufi ba ƙarfi ma'ana quwwatullahi fawqa quwwatihim sannan a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ce a amru rabbika na fata an gane naka ce yanzulu lu yanzulu rabbuna ila sama'i dunya sai ce yanzulu amru rabbina yanzulu amru rabbina al'amarin ubangijinmu ne ke sauka ma'ana duk sai wai suna amfani da ilimi na majazi da ilimi na ainihin lugha da nau'ukan wani wasu waɗanda duk mun yi bayanai in ba ku manta ba wajen ƙoƙarin tabbatar da karkatar da ma'anar wai kuma in suka karkatar da wannan ma'anar sai su ce to wannan shine hakikanin fassarar da take daidai sai su ce to kun ga salaf ba su da irin waɗannan ilmomin waɗanda za su yi amfani da su su karkatar da ma'anar su fitar da ma'anar da ake so don haka kawai sai aka ɗora su akan imani da abin kamar yadda yake tunda ba su da ilimi ba su da fahimtar da za su iya gano waɗannan ilmomin jama'a kun gane wannan barnar kuwa to malam ya tsaya ya tattauna wannan magana ita ma kwarai da gaske yace shi ainihin wato majazat dinnan jam'u majaz ma'khudun min al-jawaz allazi huwa at-ta'addi kama yuqal jinsu hadha al-mawdu wato in kace majazi shine ketarewa ai jawaztuhu wa ta'addaytuhu wal muradu bil majazi 'inda al-mutakallimina wa man wafaqahum min ahli al-lugha abin da suke nufi da majazi su malaman ilmul kalam din da su da waɗanda suka bi su akan wannan shirman nasu suka ce huwa lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu majazi shine lafazin da ake amfani da shi ba a yadda ka ji shi ba kama a ce wani dutse ne wani dutse misali sai a ce ahmad dutse ne yanzu da aka ce ahmad dutse ne ana nufin hakika ahmad dutse ne to yanzu siffanta shi da aka yi da dutsantaka me ake nufi ƙarfi da kuma duk wanda ya fadawa to sai ya mishi rauni shi ko an ka fado mai sai ka ji rauni dama ba haka suke dutse kirari ba dutse a fada ma a ji rauni bare ka fada idan ka in, dutse in kai in ka fada kan dutse zaka ji rauni to ina kuma dutse ya fado maka to wayan suka ce yanzu Ahmad dutse ne me suke nufi Ahmad yana da ƙarfi idan suka ce Ibrahim zaki ne ba suna nufin zaki dabba ba me suke nufi Ibrahim yana da jarumta to duk waɗannan abubuwan su ake kira majazi ko to waɗannan majazi ɗin nan amfani da kalima ce ko lafazi ba a yadda ka ji shi a zahirin shi ba li alaqatin saboda akwai wata alaka da za ta sa dole sai an yi wannan fassara ma'akarinatin ko kuma ko eh ma'akarinatin tare da wani dalili wanda zai kusanta ya baka karfin kai wannan ainihin fassarar wannan shine abin da suke nufi da majazi wato abu ne wanda yake da alaka da malamai na balaga da kuma malamai na ilimin usul idan suka ce majazi ne suke nufi lafazi ne da za a aje shi ana amfani da shi ba a yadda ya zo ba don haka kenan yanzu idan aka ce hannun Allah sama da hannunsu sai su ai abin da ake nufi da hannu ƙarfi saboda suna da wasu ƙara'in waɗanda za su taimake su su yi ta'awulin yadu zuwa ga kowa ko kun fahimta da ba. wannan wallahi alazim bata ce bata kuma mai nisa malai yace duba littafin irshadul fuhul na al-allamatu shaukani shafi na 21 da kuma littafin al-mahsun na ar-razi a cikin ainihin wato juz'i na daya takarda ta daya fuskar takarda ta shida, wannan ya nuna yayi amfani da littafin ne makhtuti mu muna nan da wannan littafi wanda an riga an buga shi mujalladi hudu ne insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana yake cewa wasilahu taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin to ga bayani yau jama'a dangane da haqiqa da majazi dan haka waɗanda suke karatun lugha sai ku saurara ku ji shi yasa kullum na dade ina cewa karatu da muka ce ku je ku yi na lugal arabiya a jami'o'i da polytechnics da fce da colleges of education da haya islam da sauransu waɗanda ba su lazimta wa kansu karantar da ilmomi ala tariqati salafi ba waɗanda galibi suna karantar da ilmomi ala tariqatil khalaf ne su ne za ku ji suna karantar da ku akwai haƙiƙa akwai majazi yau ga darasi na musamman zan tsaya in buɗe mana shi kuma in gaya mana waɗansu tafai waɗansu ma na zo da su anan dangane da menene majazin nan menene matsayin shari'a menene matsayin luga menene matsayin qur'ani game da majazi da haƙiƙa mana yake cewa wasilahu alkalami ila haqiqatin wa majazin lam yahdith illa ba adam al-qurun al-thalathati al asalin ma kasabta magana cewa magana akwai majazi da haƙiƙa wannan gaba ɗaya bai faru ba sai bayan da zamanin khairul quruni suka wuce annabi da sahabbai da tabi'ai da makamantansu wa kana mansha'u zalika min jihati al-mu'tazila wal jahmiyya wannan asalin karkaso ya fito ne daga mu'tazilawa da jahmiyya wa man hadha hadwahum min al-mutakallimin da waɗanda suka bi su daga cikin malaman kalam fa hal hunaka majazun fil lugha arabiyya shin wai ma akwai majazi a cikin lugal arabiya akwai majazi ma a cikin lugal arabiya ikhtilafa fi zalika mana yace an yi sabani game da haka wasahihu ingantacciyar magana annahu la majaza fi lugatil arab a cikin lugar laraba babu wani majazi wa alal qawli bi wuqu'ihi fi lugar arabiyya to in ma an yadda cewa akwai shi a bisa ɗaya maganar wadda yake ba ita ce ingantacciya ba to fala yajuzu qawlu bihi fil qur'an ko da an yadda cewa eh akwai majazi a cikin ainihin wato lugar larabci to wallahi babu majazi a qur'ani domin masu cewa akwai majazi a qur'ani su ne waɗannan fitinannun mu'tazilawa da jahamiya da malaman kalamu sun faɗi haka ne kuma don wannan ya shimfiɗa musu ta'awilin waɗancan ayoyin yadullahi fauka idihim sai ce yadu anan majazi ne abinda ake nufi shine kuwa ko kun fahimta sun kafa waɗannan ƙa'idojin ne don su je su samar da ruɗani game da ma'anonin ayoyin alƙur'ani ga su malam yake cewa babu majazi a ƙur'ani wa yadullu ala zalika ijma'ul qa'ilina bil majaz ala anna kulla majazin yajuzu nafihi abin da ke tabbatar mana da cewa ma ainihin wato babu majazi a ƙur'ani, a cikin lugar ma babu majazi dukkan waɗanda suka yadda a ce akwai majazi a cikin lura ko a ƙur'ani daga karshe sun dawo sun ce su amma duk wani majazi yana iya yiwa a kore shi a ce eh ba amma yadda majazi bane a bar shi akan hakika shi wa yakunu nafi sadiqan fi nafsul amr kuma suka ce wanda ya kore shi din ya zama yana da gaskiya a cikin abin da ake jayayya akai misali yanzu kuna magana da kai da jahali ko kuma wanda yake ainihin wato abin nan mutakallimi idan yace ce in ka ce yadullahi fauka aidihim sai ka ce al yadu ala haqiqatiha hannu ɗin a bisa yadda hannu yake hannu ne amma ba irin hannun halittu ba hannu da ya dace da ainihin matsayin Allah maɗaukacin sarki to sai ce maka a ai majazi ne in na ce mishi a ni ban yadda majazi ba bane domin babu majazi a Qur'ani to abin da malam yake cewa shine me hatta su kansu da suka ce akwai majazi din sun ce amma fa in mutum ya inkarin shi yace babu to zai iya zama kuma gaskiya ne babu din ashe su da kansu suna da shakka akan abin da suke faɗi kenan a ƙarƙashin wannan sai malai yake cewa wala shakka annahu la yajuzu nafyu shay'in min alqur'ani ai ko kenan kaga inda majazi gaskiya ne akwai shi dindindin ta kuma ba zai yiwu a ce an yadda da abu kuma a dawo a ce an kore shi ba a qur'ani ka ce an kora kaza daga qur'ani misali in kun yadda cewa ma'anar yadu ma'anar hannu ita ce kowa ƙarfi to kuma in na dawo na ce me yasa kuka ce ai majazi ne nace ni ban yadda majazi bane wato na kore kenan yanzu na kora ma'anar kowa kenan tunda na kora cewa majazi ne sai za su ce eh to sun yadda to yanzu kenan zai yi qur'ani a irin wannan tala'ubin da shi a irin wannan wasan da ainihin alqur'ani ba zai yi ba sai malam yake cewa ولهذا أصبح majaz بالمجاز ووقوعه في القرآن ذريعه توصل بها اهل التعطيل الى القول بنفي كثير من صفات الله الثابته له في كتابه العظيم ما لا يجي غسكيا لمريدي sai aka waye gari su waɗanda suke cewa akwai yiwuwar a samu majazi a cikin alkur'ani ɗin da kuma akwai yiwuwar ya afku to sai gano cewa kawai sun mai da shi wani tsani ne wanda zai kai su su waɗanda suke musu da ta'awilin sifofi akan fatawa da halaccin kore ma'anoni ko sifofi da dama waɗanda suka tabbata da Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin shi mai girma faƙalu suka ce laysa lillahi yadun suka ce Allah ba shi da hannu wala qadamun suka ce Allah bai da ƙafa wala istiwa suka ce Allah bai daidaitu ba wala waju suka ce Allah bai da fuska ila akhiri har zuwa ƙarshen abubuwan da suke faɗi in ka ce musu me yasa ba ku ce bayan da Allah ya ce yadullahi bayan ga Allah ainihin ya ce istawa bayan ga Allah ya ce wajhu bayan ga Allah ya faɗi a annabi ya faɗi a cikin hadisi ya ce kafa Allah me yasa za ku kore sai su ce ai wannan abin majazi ne to sun kirkiro wannan ka'ida ta majazi ne raba magana zuwa ga majazi da ainihin haƙiƙa domin su kai zuwa ga tunkuɗe ingantattun siffofi da dama da suka tabbata a Qur'ani wa zakara shaykhul islam anna taqsim al-kalam haqiqatan wa majazan إنما اشتهر في المئة Rabi'a? wa zaharar awailuhu fil mi'ati salisa ibn taymiya ya bada labari cewa ma wannan karkasa magana cewa wai magana ta kasu zuwa ga majazi da haƙiƙa wannan gaba ɗaya ma ya shahara ne a cikin shekara ta ɗari hudu na musulunci amma abin da ya fara burkushin bayyana a farkon farkon shekara ta ɗari uku wa zakara annahu lam yakun mawjudan fil mi'ati thaniya yace a shekara ta ɗari biyu ma ta farkon musulunci ba a taɓa samun wannan magana ba illa an ya kuna fi awakhir don a ƙarshe ƙarshen wannan shekara ta ɗari biyu zirin fatawa ya ce ka duba ainihin fatawa mujalladu na bakwai shafi na saba'in da takwas wa ba a da da kuma ainihin shafukan da za su biyo baya war risalatul madina da kuma ar risalatul madina fi tahqiqil majazi wal haqiqa fi sifatillahi ta'ala da shekul islam wannan littafi ne dan karami muna nan da shi a wannan makarantar jama'a zan fito muku da shi shi ma domin ku samu ku karanta ko ku photostat sunan shi kenan ar-risalatul madina wato sakon madina za ku ji faltafan kamar sun yawa ko wallahi al'azimi ba yawa suka ba yanzu ana kokarin mai da kai ɗalibin ilimi na hakika ne wanda nan gaba in ka zama malami ka zama malami ala basiratin shine duk matsalar da karanta da kai sai ce maka ga littafi abin da ake nufi shine zauna ka karanta wannan littafin in ka karanta shi ka kayyade fa'idojin da ke ciki ka sajjala wasu abubuwa a wata mahafuza taka ran ka zama malami irin waɗannan tafai za ka ɗauko in tattaunawa ta kama kawai ka gabatar wa ɗalibanka da darasi ko lacca ko wata munazara ko tattaunawa a wani majalisi na malamai ko makamantan haka amma a zauna ana karantar da kai ba tare da gabatar maka da littattafai ba ko kuma a gabatar maka da su ka rasa ina za ka same su wannan babban fitina ce don haka dole sai ku ga mutum ya tafiye tafiye tafiye tafiye tafiye tafi sunna karshe sai ga ya dawo bid'a domin matsayin littafi a wurin ainihin ɗalibin ilimi da malamin ahalin sunna kamar matsayin bindiga ce a wurin soja duk yadda soja ya kware ya kware aka gama kwatanta mishi bindiga a allo aka siffanta mai drawing ɗinta da harsashi da yadda yake fita da yadda ake kwanta da yadda ake karkacewa sai aka zo filin daga babu bindiga me zai zama kwando zai koma yana yi ko canis cikin mintuna kaɗan kuma a buge shi ko kun fahimci wannan da kyau wannan hakikanin al'amarin abin da zai samu ɗalibin ilimi kenan in ma a karantar da shi ba a gaya mai littafai in ma a karantar da shi a faɗi littafan kuma ba a taimaka mishi wajen samar da su ba ko kuma ishara zuwa ga yadda zai same su wannan yana daga cikin hikimar da na wajen tara mana waɗannan littattafai yau aƙalla shekara talatin da ɗaya kenan jama'a na fara siyan littafi ina tarawa tun 1979 har zuwa yanzu kuma siyan littattafan ake ba don komi ba domin amfanin ni kaina da ɗaliban makarantar mu ta darul hadis waɗanda waɗannan littattafan ne yau sai ka ji an ce duba littafi kaza duba littafi kaza don haka ibnu taymiya yana da littafi sukutun da guda wanda ya magana akan menene bayani dangane da haƙiƙa ma da majazi dangane da sifofin Allah madaukakin sarki Profesa Tuwajiri ce kuma har yau ka duba littafi muktasar sawa'iq a cikin ainihin juz'i na biyu shafi na ah, biyar har zuwa ainihin wato shafi na saba'in ah, da shida na fata an gane to sa'annan akwai littafi da babban malami al'alamatu shankiti yayi ya sa mishi man ujawazil majaz na shankiti yana nan mulhaqun bi adwa'il bayan yana nan a ƙarshen adwa'il bayan jama'a kuma an ware shi ma nuska mustaqilla an buga shi an yi taƙiƙin shi shi ma duk wanda yake bukata jama'a sai a fito da shi sai a karanta abinda nake so ku gane jama'a waɗannan littattafan duk da nake faɗi da wanda yake sauraron wa'azi ta hanyar wannan kasar ya ji wa'azi Allah ya saka da alkhairi amma ga ɗaliban ilimi waɗannan littattafan ana cewa ne su zo su zauna su karanta su zaman karanta su shi zai mamaye zuciyarka daga duk wata kirkiro fitina da wata yaɗa jita-jita tsakanin malamai da haddasa ainihin wuta saboda yanzu kaɗai daga fara karatun littafin nan yau kasar na biyar na jin mun yi references mun yi ishara akan a karanta kaza a karanta kaza akalla littafai talatin wasu na jiran kuma ɗalibai su zo su karanta ne kai ka ɗauki wannan kana karanta wancan ya ɗau wancan in kai ka gama wancan shi ya ɗauka in kai ka gama wancan sai zama kafin wata guda mai yiwa kun karanta littafan to kuma kullum aka zo karatu ƙara faɗin su ake ƙara faɗin su ake kuma ana faɗin su fa ga su muna zaune cikin su ne kenan ga fili ga mai doki babu ja ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka gaskiya saboda Allah jama'a wannan littafin muna nan da shi na man ujrazul majaz na al'alamatu shankiti Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to sannan kuma da ibnu taymiya yake gharaibul lughat din in ba ku manta ba a daidai inda muka zo muqaddima wannan littafin a lokacin da muke bada kanun abubuwan da ke cikin littafin mun kawo wannan wuri inda malam Tuwajir ya kawo ko a nan ne muku ishara akan cewa za ka ga yanzu da dama daga cikin lakcarori waɗanda suke fcs polytechnics da universities da sauran colleges of education ko kuma ainihin haya islam waɗanda suke karantar da lugar arabiya waɗanda ba su ƙayyade wa kansu manhajin salaf ba za ka ga su ma suna amfani da gara'ibin lugat ne wajen ne wajen kore wasu sifofi na Allah maɗaukakin sarki dubi zamakshari don Allah tare da ilimin shi na lugar arabiya da sauransu amma sai zama ɓatacce ne a cikin babin aƙida da aka zo magana akan cewa wujuhun yawma idin nabira wujuhun idin nabira wasu fuskoki a ranar alkiyama suna da nabira suna da haske da annuri da kwanciyar hankali ila rabbiha nabira za su kalli ubangijinsu wannan ita ce ma'anar aya wadda ta zo a bisa fassarar malaman salaf sai ainihin zamakshari sun ce a'a da aka ce wujuhun yawma idin nabira lallai wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ainihin haske ila rabbiha nazira lallai za su kalli ainihin ubangijinsu ai sai ce ila ila din nan sai ce mufradi ne na ala sabi ayi ala kan zuba sai ce to ila din nan mufradi ne na ala wato ila rabbiha ni'imar ubangijinsu naziratun suke saurare wasu fuskoki suna haske a ranar alkiyama saboda suna sauraron ni'imomin Allah ku duba yadda ya amfani da gara'ibin luga ya karkatar da wannan ainihin ma'anar tare da haka fa ku ji abin da yake cewa tafsirin nashi wanda ya cika shi da wannan mu'tazilancin yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin wa laysa fiha la amri mithluka shafi yake duk tafsiran duniya duk da yawan su yace ban rage ko ɗaya babu kamar kashaf dina ba in kunta tabgil huda falzam qira'atahu wa in dai shari'a kake nema to ka kalazunci karatun ainihin tafsirin kashaf sai ce fal jahadu kadda'i domin jahilci kamar cuta ce wal kashafu kashafi shi ko littafin kashaf da jahili da jahilci to kamar kashafi kamar magani ne alama fihi min hadhihi al-i'tizalat duk da wannan mu'tazilanci da dalalat da khurafat da mukhalafa ta ainihin manhajin salaf amma yake yaban wannan irin ainihin mugun tafsiri nashi don haka aka samu malamai wani almaliki da su ibn hajar da sauransu suka zauna suka ainihin dubi wannan tafsiri da bisa irin waɗannan aƙidoji aka bi aka ciccire su aka buga su a ƙasa ake tabbatar da cewa waɗannan wuraren suna da haɗari don haka jama'a magana akan amfani da gara'ibin lugat to a yanzu za ku ga irin waɗannan malamai da ke karantarwa hatta da malaman zaure waɗanda suke da karatu na loga sai suna amfani da irin waɗannan garaibin lugat suna ainihin ɓatar da ahli sunna suna saka musu shubha musamman kuma mu a nan Najeriya ahli sunna suna neman wani rauni ya shige su dangane da lugar arabiya ba su cika damuwa da nazarin luga ba wannan yana da hadari dole ne ahli sunna su tashi su nazarin lugha su yi karatu akan lugha kuma su yi karatu akan lugha din alaman haji salaf domin ita kanta lugha din sai da waɗannan fitsararrun mu'tazilawa da mutakallimai da waɗannan abin nan din suka bi suka lalata qawaid na lughal arabiya ba dan kuma ba dan su kai ga wata damar kamar irin yadda suka kawo wancan ababin majazi haka a wajen nahau suka ce lan tana fa'idantar da ainihin at-ta'bid sai ce lan harfu nasbin wa istiqbalin wa ta'bid lan harfu nasbin wa at-ta'bid wa nasbin wa ta'bid sai ce lan harafi ne na ainihin wato nasba yazhabu sai zama lan yazhaba sai su ce to yana fa'idantar da har abada don haka sai ka ji galibi a Najeriya ana fassara sai a ce lan abraha lan abraha har abada ba zan bar lan abraha al'arba a lan ba ta fa'idantar da har abada sai in ta zo da abadan a gaba walan ya ba abadan bima qaddamat aydihim sai in ta zo da haka in ba haka ba lan tana fa'idantar da istiqbal ne don haka yadda ya dace a fassara ta a Hausa shine a fassara ta da cewa sam ko kuma a fassara ta da faufau ko faufaufau to wannan shine ainihin ma'anarta wato abin da kake karfafa kore shi a gaba don haka al-imamu ibn malik da yake shi allamatul lughawiyyun salafi a cikin littafin shi al-kafiyatu shafiyya sai yake cewa marra an nafiya bilan mu'abbada qawlu burdud siwahu fa'buda wanda duke ganin lan tana fa'idantar da har abada yace har abada to shi ma a tura magana shi ba a bar abita bace Da haka gaskiya lamba ta fa'idantar da har abada to kun ga waɗannan na daga cikin abubuwan da muke cewa dole ne ku tashi ko ahli sunna ku karanta lugal arabiya ku yi zurfi a ciki ku ammaku a ciki don me don ku kare wannan ainihin sunna misali nan a cikin makarantar mu akwai littattafai waɗanda muke da su malaman salaf ne cikin malaman ahli sunna suka tashi suka karatun lugal arabiya ba don komi ba sai don me don su kare ainihin sunna daga ciki akwai littafin alkafiyatu shafiya baiti dubu uku da ɗari shida ce yi mata sharhi kuma a cikin ainihin baituka a cikin mujalladi biyar sannan kuma sai ainihin ne sai alfiya ta ibn malik duk ita ma ya rubuta ta ne mulakhasa khulasa ce akan waccan don ne domin kare asalin sunna to nan ga wani littafin kun gan shi gashi al-muzakkar wal mu'annas na al'allamatul imam abubakar muhammad ibn al-qasim ibn muhammad ibn bashar ibn al-muhsin al-ambari al'allamatul ambari yana ɗaya daga cikin malaman lugha waɗanda suka zauna suka koyi lugar arabiya don su kare ainihin aƙida ta salaf a cikin alƙur'ani da hadisi me yasa yanzu ɗalibai ba za su haka ba ɗaya kenan ko kuma in ce na biyu kenan ga wani malami wanda ina ganin ma kamar yana daga cikin yan Najeriya ne waɗanda suka yi karatu a ƙasar Saudi Arabia gashi manahijul lughawiyyin fi taqrir al-aqida ila nihayati al-qarn ar-rabi' al-hijri ta'alif ad-doktor Muhammad Sheikh Ali Muhammad wannan ainihin malamin ba'asi ne wato risala ce magister thesis ne na na PhD nashi gashi nan ya abin nan eh, thesis ne na doctora ya tabbatar da irin yadda malaman lugal arabiya suke bi wajen ainihin wato takarirar aqida ya kawo batattu daga cikin su ire-iren su su zamakshari ya kawo kuma waɗanda suke shiryayyu ne daga cikin su da ire-iren yadda suke bi ashe kenan lugal arabiya wani babban makami ne wajen ne wajen kare sunna kuma babban makami ne da ake bi a rugurguza sunna musamman a tsakiyar a rugurguza sunna musamman a tsakiyar waɗanda suke ahli sunna ne dan bid'a sai amfani da lugal arabiya a tsakiyar ku ko ahli sunna ya za muku aqida sai ku kasa magana saboda ba ku kware da lugha ba dan haka gaskiya saboda Allah kada ai sakaci ko kuma ka ai sassauci dangane da ainihin wato koyon harshen larabci Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan magana kenan insha Allah na wanda suke amfani da lan a matsayin eh littabidi ah, hatta ila ne musa ai za su ce anan ya zo da hatta sun ya kaidin nan da hatta ja'izi ne a lugha a ah, ina ai kuma ai jumla gaba daya ce ai jumla gaba ɗaya ce ai mun shiga cikin su mun sayar da <laughs> mun sayar da suke abin nan wato duk wanda duk wanda ya karatu a jami'ar Bayero ban san yanzu ba a da shekaru ashirin ashirin da da suka wuce da malaman da ɗaliban da waye za ka samu kowaɗanne iri kuma lokacin ana karatun buga ne bil haƙƙi da gaskiya wani lokacin za a kwana ne ana bugawa akan lugal arabiya don haka littattafan lugar arabiya za ka samu an yi kace-kace da su sun tsufa saboda kullum ana cikin binciken su ne kullum ana cikin binciken su ne to amma ban san yadda yanzu himma take game da abin don wallahi lokacin wani lokacin sai mu kwana uku ba ma wanka kawai tsabar muga ba dare ba rana kawai ake kacaccala a jami'ar bayero to to na labarin haka yau wato to ni dai kawai abin da na sani da na sani tun da kaga yanzu <laughs> ban na aha to gaskiya saboda Allah dai kam jami'ar bayar kam kai yana dumamuwa a wancan lokacin za ga an ɗau zafi a wato ba a barin matsala wai irin yadda aka fara tattauna a ce to shi kenan shi a'a ina sai an je karshen ta. don haka da gwargwadon yadda to a lokacin mu yan kaɗan ne waɗanda mumun mun yadda da manhajin salaf to inda Allah ya taimake mu shine zami nacin karatu a taro nan a tara nan a taro nan a tara nan wani lokacin haplan ake akwai cin abinci da ake tafiya da daddare sai a ce in an tafi sai an tare mu an dake mu muna haura ganuwa ana tafiya wani tuwo ne za a je ana cin shi da daddare sauran tuwo ne wata mata za ta dafa ta da la'asar sai ta lullube shi in sha ɗayan dare ne kamar ya kwana kenan sai ta fito da shi sai ta ɗinɗima sai ana shiga nan ana zuwa ana cin abincin to wani lokacin sai ana haddada mu ana tartanin ɗin mu <laughs> an rasa yadda za a yi daga an yi nan kaɓin lonan an yi nan kaɓin lonan an yi nan kaɓin lonan kuma mu ba ma lokal ma muke karanta a lokacin ba kawai muna zuwa department ɗin su ne sai mu mamaye <laughs> ba lugal muke karanta saboda lokacin gaskiya ita jami'ar biyu ke kamar yadda nake cewa ban san yanzu ba ku yi haƙuri ina faɗa abin na sani ne ita jami'ar BUK lokacin ta zama wata irin duniya ne wadda in ka je jami'ar BUK kai ko education ka je karanta za ka iya koyon musulunci ana karatuttuka a nan masallaci a nan old campus din kenan ah, su aminu dini suna karantarwa ana tafsiri ana kaza ana kaza mas'aloli na addini a ɗaliban kuma da gaske ake bincike a lokacin ba wanda ma yake tunanin wani certificate abin da ya fi wa mutane muhimmanci shine ne kawai karatun ya za a samu ilimi ya za a mallaki littattafan na iya tuna wallahi an sa mana karatun sahihu muslim a nan masallacin ban da kuɗi naira talatin haka babata ta sayar da wani bunsuru ta bani kuɗi na na <laughs> sahihu muslim saboda tsabar ka ba ni to lokacin karatu ake tsayawa ana yi bil haƙƙi da gaskiya to a nan gaskiya sai zama lokacin mu yan zariya ne amma muna saɗaɗa muna tafiya can ne muke ganin ake karatu na abin nan nan sai zama ɗaliban ilimin kai ka ga babu su kamar yan gayu ne ma yaya ne yaya ne wanda ne a lokacin ma kamar an gwamnati tsarga ta aka yi ma Shi kenan kullum da littafi a hannu Shi kenan kullum zai tafi kano kenan wai me yake so ya zama ne aiko su malaman suka ce man talabal ula suka ce sahiran lali wanda duke neman ɗaukaka ta duniya ce ko ta lahira ko duka ce to ya hana ido bacci in ya hana ido bacci ko to lallai in ko ba haka ba sai suka ce ta rumu izza sun mata namu lailan kana son daraja kuma ka kwana bacci ka ga 'yan siyasa manan aka zo zaɓe ba sa bacci kwana suke a tsaye ana sata akwati ana kwana da abubuwa inda ba abin Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi saboda ainihin wato yadda karatu ya karatu za mu saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo ainihin wato karatu na gaba za a ci gaba da tattauna waɗannan matsaloli da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah wa alaikum assalam

alkalamiya darul hadith kafa ta huwa bari ku ji abin da Nuhu ya faɗi da kanshi cewa ga baki ne da ta guda yace wa baqitu nahwa sanatayn lam aba jambi ila al-ard yake sai da na zauna kwatankwacin shekara biyu ban kwanta ba kai yace bai kwanta ba musamman a cikin wata bayanin da yake cewa in bacci ya kama shi yana zaune yana karatu ko rubutu sai da goshin shi da gwiwa shi ya dan da haka sai ya daga sai ci gaba da karatu ko rubutu ko nan wa kana kuti fiha dirayatul madrasa ya ghayr yace abincin makarantar da shi da ke ba wani abu ma'ana irin yadda mutum zai tafi makaranta ma mahaifiyar shi ta hada mishi gwangwani kifi Sajin da biredi da robar din a shi iyakar abin da ya je da shi a iyakar abin da ake ci a makarantar shi yake ci tare da cewa dan alhajin birni ne mahaifin shi mai kuɗi ne amma sai je a akan wannan jirayatul madrasa shine daily abincin da ake bawa da safe da rana da daddare sai takaito akan shi wa hafiztu tanbiha yace na haddace littafin attabbi gaba daya littafi ne juzu'i guda kusan girman riyadu salihin din tabbijan kaji fa fi nahwi arba'ata ashhurin wa nisf a kusan watanni hudu da rabi na haddace littafin ya yace wa baqitu aksara min shahrayn aw aqall yace haka na zauna amma fa ga littafi na haddace wajen watanni biyu ha fiye da wata biyu ko kasa da wata biyu asalin littafin ya haddace shi ne kafin a zo a karantar da shi to da ya karanta wani babu jama'a sai kuskuren fahimta bari ku ji abin da yace da na karanta inda malamin mai littafin yace wajibul ghuslu min ilajil hashafati fil farji ga yadda karatun yake a daidai din shi yana wajaba a yi wanka saboda shigewar kan azzakari a cikin farji idan kan azzakarin ɗa namiji ya ɓuya a cikin farjin mace wankan na baya waje ba an yi wani ko ba ya ce to da na karanta wannan wuri na haddace tun da ba koya min akai ba ni dai na haddace a atakidu an da zalika karkarar tuba yace ina ganin dai ne kan sai da kuma cewa wannan abin da ake nufi da ciki sun san da ciki ya وقع إني حكم اللون وكنت أسرح بالماء البارد كلما قرقر بطل إني انتسلت في جناية كركرة يقوج في جناية هرج الرأسة إني بجنجة تجنة أنا ما يتكرا من أخذ العلوم بغير شرد جامعة يضل عن الصراط المستقيم هو أن لو جزتا في كرة جابة سنة جابة ولكن ما لم يجب أن يكون lallai kun ji nawa ga littafi ya haddace littafin kaza amma da yake ba a biya mai an fassara mushi ba tukuna wato irin ya yi irin abin da ne madadin a ce sai an biya mai na iya na haddace sai fara da haddar kafin a zo littafin amma kuma sai ga wani wuri da ya ba shi sha'awa